taken tarayyar najeriya kenan da aka rangada a lokacin da shugaba muhammadu buhari zai fara gabatar da bayaninsa na shekara 60 da najeriya ta samu 'yancin kai wanda ya ɗauki mintuna guda 20 yanayi wa 'yan najeriya tsokaci akan tarihin ƙasar da inda aka fito da inda ake da kuma inda ake fatar za a kai shugaba buhari ya yi nazari baki ɗaya akan al'amuran da ke faruwa a cikin najeriya daga nasarorin da gwamnati ta samu da bukatun 'yan ƙasa akan haɗin kai da kuma tabbatar da an gyara matsalolin da tattalin arziki da tsaro da dai sauran bukatu na yau da kullum da shugaban kasar a matsayinsa na shugaban kasa ya sani kuma yake aiki a kai musamman bisa ga la'akari da bukatun zamanin da Najeriya ta samu kanta a yanzu inda coronavirus take ci gaba da dagargaza tattalin arziki da rayuwar al'umma na yau da kullum ba Najeriya ba kadai har ma da kasashen ƙetare. My summary of our journey so far as a nation is necessary to appropriately chart where we need to go and how to get there together. A takaice akan tafiyar mu a matsayin ƙasa wajibi ne mu yi nazari akan inda ya kamata mu kai da yadda za mu isa a can tare. Yau ina da masaniyar cewar tattalin arzikinmu tare da na sauran ƙasashen duniya yana tsugunni. Muna da matsaloli na tsaro da waɗansu yankunan ƙasarmu suke fuskanta, yayin da al'ummarmu suke fuskantar ƙalubalen rayuwa a sanadiyar inuwar siyasa. In addition, institutions such as civil service, police, the judiciary, the military all suffered from a general decline. Daɗin daɗawa aikin gwamnati kamar na 'yan sanda da fannin shari'a da sojoji da dai sauransu duk suna fuskantar muhimmin ko babban ƙalubale wanda ya sanya dole ne Najeriya ta ɗauki matakan da za ta gyara irin waɗannan matsalolin domin al'amuran ƙasa su ci gaba in ji shugaba Muhammadu Buhari. A jawabin dai na shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki lokaci mai tsawon gaske inda ya yi kira ga maganar haɗin kai da kuma warware matsaloli na kyamar juna bambanci na addini da kabilanci da dai sauran bangarorin rayuwar da zamantakewa ta zama mai kalubale mai yawan gaske inda yake cewa the stereotype of thinking of ourselves as coming from one part of the country before seeing ourselves as Nigerians Muna bukatar gyara kanmu baki ɗaya bisa ga tsari na gaskiya, kuma wannan bukin ya ba mu damar dubawa tare da warware tsegunguman da ke raba kawunan mu na al'umma, tare da duba hanyoyin da za a ɗauki matakan haɗa kan ƙasa domin idan ana tare, idan ana bai ɗaya, a lokacin ne za a samu nasarar warware dukkan matsalolin da ƙasa ke fuskanta. Ga dai kaɗan daga cikin faretin da aka yi inda sojoji suka nuna ƙwazo da bajinta gurin fareti da kuma yin atisaye da ya burge al'umma ta Najeriya masu kallo a talabijin a lokacin da ana wannan buki na cika shekara 60 da Najeriya ta yi a matsayin ƙasa mai 'yancin kai. kwamandan fareti kenan na soji a lokacin da shugaba muhammadu buhari yake zagayawa domin duba tsarin bukukuwan da sojoji suka tsara a filin fareti na eagle square da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja kenan umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya